Assalamu alaikum masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hanya mai haɗa zumunta. Shirin da zai rika kawo muku abubuwa da mafi yawan Hausawa ba su san sunan shi da Hausa ba kamar keke. Idan har kai cikakken Bahaushe ne muna so ka faɗa mana menene sunan keke da Hausa. Mai sauraro zai ji a sunanka? Sunana zan bi sami wanda aka fi sani da Bini Baba. Bini Baba ya sunan keke da Hausa? Keke? Keke? Mai sauraro zai iya sunan da. Suna na Nura FC. Nura FC? Yes. Ya keke da Hausa. Sunan da keke. Mai sauraro zai iya sunan ka. Suna na Abdullahi Abbas. Abdullahi Abbas ya sunan keke da Hausa. Akwai wanda ake ce ma cofa, akwai kuma wanda ake ce ma kwama. Me sauraro ne su yasan wani sunan. Suna na Awal Suleiman. To, Malam Awal ne sunan keke da Hausa. Eh, to. keken ma ai sun bambanta akwai keken inke akwai keken hawa kamar wani keke ke keke na hawa keke na hawa eh. sunansa na hausa ana kira kekuna me sauraro don dai soyi jiran na yi su gari to menene sunan keke da hausa keke eh. kekaye kenan mai sauraro zai ji a sunanka. Jama'a suna na da Ya keke da Hausa? Keke? laulawa. Mai zai a sunanka. ya sunan keke da Hausa? Keke? Keke da Hausa ana kiransa da laulawa.